Abdullahi waye? Abdullahi Bako je. Shekarun ka nawa? Ashirin. Me kai aka kawo ka nan hukumar 'yan sanda ta garin Bauchi? Satan mashin. Me ku ya aka yi kuke satan mashin? Da guduma. Guduma me kuke da guduma? Muna muna bayan mai mashin din ya dauke mu a taba Mu mu kuma muna baya. Guduman na cikin wando. Sai ka zaro. He muka buga mai. Ya kai kamar sau nawa yanzu ba ina kake bugawa.

shine farawa ni dan darazo ne wai muku kuna da mai gida babu gida gida na kai wannan da za mu sai da shi to ba mu samu waɗanda za su saya ba shine na ajiye shi a gida a gaskiya Jalla boy ba mu sani ba nan ka. Ni dai ina tarin gero ne kawai. Sai naga su oga officer sun je su. Kawai. Eh. Kawai kaddara wallahi zoi zoi. Eh baro nake turawa. Yanzu ai mun alfurma kawai na tuba na yi nadama tun farko dama allah ya kiyaye allah ya toshe kunnen ibilishi yawa mutum ya tsaya a yadda allah abu nan dinsa kawai ajiye shi eh gaskiya ni na ba su shawara kowa ya abu nan kawai ya tsaya a yadda allah ya tsaye da shi